Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Jiddatul Kair, kashi na tara. Cikin zanyi murya ya ce, Abba, na yi wani abu, sai kuma ya shiru. Abba ya aje kwaf ɗin hannunsa yana kallonsa da kyau ya ce, Philip Reason, ga min faru? Abu biyu sun kai da kansa, ne sai na duma abansa komai tun daga farko. bai boye masa komai ba abu kasa daina kallon sa yake da wani yanayi da shi kansa ya kasa fahimta abu tura bai turgusa akan wuyoyinsa a hankali ina jin wani da sani ya ce Kai yi haƙuri abba ban taɓa tunanin abin zai zama haka ba da ban yi komai gaban kaina ba ban san haka lamarin zai zama ba Kai ya haƙuri idan har na saba maka Abba ya dafa kafaɗinsa yana sauke ajiyar zuciya, amma kuma ya rasa ma abin da zai ce masa. Da alama ya girgiza sosai da batun shi ma. Abu bai ce, zan iya kai ka gun mai unguwan ma saboda ka yadda da ni ɗari bisa ɗari ban taɓa zaton haka abubuwa za su tafi ba da ban yi ba An ya ƙara soke wani ajiyar zuciya ya ce ikon Allah to Allah ubangiji ya sa hakan shi ne mafi alkhairi gare ka Aliyu amma wannan lamari daban mamaki yake Abu bai shiru bai ce komai ba abu ya dinga nazarin lamarin sai yake ganin abin kamar a mafarki sai ya aure babu shi babu ‘yan uwansa a takaice ma ba tare da wani shiri ba hakan bai taɓa faruwa a zira'arsa ba kaf Abu ta bai katse ma abban tunaninsa ta hanyar cewa amma zan sake ta abba da sauri abu ya kalle sai ce me yasa ba saboda ka taimake ta ka aikata hakan ba za ka sake ta saboda me kuma da mamaki abu ta ke kallon abbansa can yace ce abba amma in ni ba zan iya zama da ita a matsayin matata ba kawai ba zan iya bane abba ba aji na bace abba ya dinga kallon sa can ya girgiza kai ya dole hakan zaka zauna da ita kuwa saboda kafin ka yanke wannan shawarar ta aurenta ai ya kamata ka fara nazarin ko za ka iya zama da ita a matsayin mata ko a? ka saki yarinya a wani dalili ina ganin wannan ai shawara ka ce ko ka ɗauki aure abin wasa ne ka za tafin kuka yi acting a wajen nan ko kuma wasan yara kuka yi abu ta fi murere shi hankalinsa a mugun tashe ce abba wallahi kawai da in taimaki ta a wannan moment din ne ya saka ni amince da auren ba wani abu ba na ga za a bata rayuwar ta ne ya saka ni amince abba amma kuma ne yi sakinta a bayan ɗaura auren na masa wani kallo on serious note ya ce kama cire wannan tunanin daga cikin kwakwalwa tun yanzu babu wani sakinta da za ka yi tunda aka daura auren shaidu suka shaida ka bada sadaki babu wani abin da ya rage illa ka karbe ta ka tare da matarka kada in sake jin kayi zancen saki ba drama ko fim din wasu kai acting a wajen ba da mu mamaki Abu Turabi ke kallon abin nasa da baki buɗe. sanin jayayya da mahaifin nasa ba abin da za ta tsina na masa ya saka ya yi shiru amma cin kasan zuciyarsa ya san in har yana son ci gaba da rayuwarsa inda yake yi a da to sai ya datse igiyar yarinyar nan a kansa idan bai sake ta ba ba zai taɓa iya samun nutsuwar zuciya ba zai ma iya zaluntar ta sakin kuma da zai yi babu wanda zai bari ya sani kawai za su zauna ne a gida ɗaya kamar miji da mata muri abin sai je yana cewa sai ka ƙara su gyara gidanka na nan garin ku tare zan kira yan uwana in gaya musu abin da ya faru tunda ka zaɓa kanka haka abu da ji kamar ya kuka sanin in har kwazinsa da abokansa suka ga cewar wannan yarinya ce matarsa ai tasa ta kare kuma ba ma ya san ta ne da za su dinga tsokanarsa suna yi masa dariya yi na renere da ido yi mana yare ce ce abba dan girman allah ba sai ka gaya ma kowa wannan abun ba please na roƙonka abba dariya kusa ba mu abban nasa ganin yadda ya marere ce wanda hakan ya sa ya kasa riƙe dariyarsa duk da kasancewarsa musulmin ƙwarai sannan dijin ƙwarai ne kaɗai ya saka ya saduda ya yi fifta wannan auren da ɗansa amma banda da haka shi da kansa zai iya sa abu turabe suke ta don har cikin bai ji daɗin wannan lamarin ba lokaci ɗaya idanun abu turab suka kaɗa sosai ya kife kansa da kujera Abin sa ya ji sa ba kaɗan ba yana murmushi ya ɗan dafa sa cikin kwantar da murya ya ce abu mai kyau kai ma son ina alfahari da kai Allah kaɗai ya san Ladan Kar karka damu komai zai yi sauki Allah ya maka albarka sannan kada ka sake tunanin sakin ta ka. ranka shine zai taimakawa al'amura ka zauna da ita tunda ka aure ta ba za ka yi da na sani ba insha Allah saboda kana da kyakkyawar zuciya na san wataran za ka yi alfahari da ita da sauri abu tara bai dogo ya kalli abansa da jajayen gidansa ji zazzabi na neman ƙara rufe sa amma tunawa da zai sake ta ba tare da sanin kowa ba sai ya ji hankalinsa ya dan kwanta abu ya ce zuwa yaushe za ta tare din yanzu abu tara bai kalli abansa a sanye abu ya ce amma bari za mu yi magana da ka tukunna Allah sa da ya kar hankalin da ya tashi sosai wai sai ɗauka ya shiga kiran matan nasa abu tara gaban sai ya dinga faɗuwa. dan bai san da ummansa da antisu kuma za su ɗau lamarin nan ba ba ɗau lokaci ba duka suka shigo abu ta bai kalli abansa a hankali ya ce zan iya fita abba abba ya ce jika mikiwa ya nufi kofa yana tafiya a hankali ummi ta bisa da kallo tun a shekarun jiya ta san abu na damunsa yana cin a cikin ransa duk da ta san da kirya gaya mata komai me da ya shafe sa sai dai kishiyarta amma wannan karan ta lura ita din ma bai gaya mata ba hakan ya saka abin ya dame ta sosai tun daga jiya ba ta da nutsuwa dan duk da ya gaya mata saukarsa in dai zai gaya ma antin da sauki ko ba kuma ita ma tana ba sa shawara an ta tafi da kallo ta ce alhaji ko ya gaya maka damuwarsa tun safe nake fama da shi ya ce min ba komai kuma na san ba gaskiya ba ne sannan ni na san ba haka yake ba abba ya dan sauke ajiya zuciya ya ce kiran da ni muku kenan yanzu da suka mai da hankali kan abban don jin damuwa abu turab din an da dai bayan Abba ya kai aya cikin tashin hankali ta ce, Ban gane ba alhaji Are you for real? Shi Abu Turab ɗin ne je ɗora mu kansa aure without our knowledge? an ya murmushin ƙarfin hali ya ce, dama mutum ya taɓa ɗaura ma kansa aure? Kawai dai dole ne mu karɓi wannan lamarin Hafsa. Duk da dai abin bai ba sam. To amma ya muka iya da lamarin Ubangiji. Allah ya riga da ya tsara hakan. Ummi kallon sa kawai take ko kiftawa babu, wanda da alama duk ta fi su shiga shop din. An ta ɗage hannu biyu sama, tana girgiza kai da ƙarfi ta ce, "No mu ba ganta lallu ba ne gaskiya." Yanda aka ɗaura auren haka sai sake ta wallahi wallahi. Me sai da 'yar hayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irahi fa kaje alaji to na rantsi da Allah ba zai yiwu ba wani kallo abu ya dinga yi mata hatta shiru tana huci kafin ya ce ja zaki da lamarin ubangiji an ta dalla masa wani harara tana nufi kofar ya baci tana cewa Allah ya kiyaye wallahi sai ya saki wannan yarinya dai banda fitina sama ina shi ina shiga sabgar talakawa mutan unguwan nan balle har wannan mummunar kaddar ta fada masa wallahi saki kamar yayi sa sai kuma ta fashe da kuka ta fice ta rufe kofa Abba ya kalli Ummi bayan kusan minti biyu da fita anti. Jin ta cewa komai ya ce, Kin yi shiru Hauwa. Ummi ta soke ajiyar zuciya ta ce, To, me zan ce? Jin abin da ke yi kamar a mafarki ai. An taɓa aure haka dama yin labai. Abba ce, Gashi nan ne ɗanki yayi. Kin san babu abin da taimako baya samu dinye To kin ga inda nasu taimakon ya lidin ɗinsa satu. Ummi ta girgiza kai ta ce, To yanzu me abin yi yallaɓai? Wannan ai ba abin a yi shiru bane a yi ta kiran taimako. Wani irin aure ne wannan kamar na wasan kwaikwayo? Abba ya ce, me ko abin yi? Wanda ya tare da ita yarinyar. Ai an riga da an daura aure, kuma lamarin aure ba lamarin wasa bane. Da mamaki ummi ke kallon sa ce kana nufin haka zai rayuwa da ita? Ya tare da ita fa kace. Abba ya ce kwarai, tunda an daura auren, ai yanzu matarsa sace ita din. Wace wani shawara zaki bada anan? Ta girga kai ta ce, haba alhaji, ai na ka taɓa irin wannan auren. Ni dai tunda nake ban taba jin sa ba ma. Me za mu ce mai uwa da abokan arziki? Me za a ce mu hajja ya kake ga za ta ɗau lamarin nan shi ya buta ɗin shaye-shaye fara da zai kai kansa ga irin wannan taimakon ba gara ma a ce kawo ta yi gidan nan ba ya ce mana gata ai babu wanda ziyana ta zama gidan nan idan an yi bincike an gano gaskiyar lamarin kuma ba za mu kirke ta ba idan ma wani yaƙi ni ba zan ki ba ka sani abba ya ce a takaice ke ma dai kin goyi bayan ya saki yarinya kenan ummi ta ce to idan bai sake ta ba me zai yi ai sakin kaɗai ne bai solution anan ko a garin gaba gaba ba a irin wannan auren yallaɓai abba ya ce to duk kun yi kokari amma ku sani auren nan babu bashi tunda ba wani ya dausa dakin ya kai masa ba da kansa ya aikata duk abin da ya aikata gaban kansa ba tare da ya duba cewa yana da iyaye da magabata ba to da me za a ce sai yayi saki tunda ya amince aka daura masa auren da ita wallahi dole ya amince ya zauna da ita ba dai taimakon ta yake sanyi ba ga tunan sai ya taimake ta har ƙarshen rayuwarta nan gaba sai kika ba shi ba sai kike yi alfahari da ita a matsayin matar danki sannan a rayuwar nan there is a reason for everything Allah ya riga da ya tsara haka to mu wasu da zamu ce tsarin bai ba. ba wa ummi ta bata sake sauraron sa ba ta fice daga fala ya daga kafada ya ce inda bai muku daɗi ba ni malamarin bai mun daɗi ba ko kaɗan amma ni waye da zan ce dan me yasa tun da haka Allah ya tsara an dace sai akan Abu turaba inda take shiga ba nan take fita ba duk ta hada zuba kai ka ce ta yi wani tafkekin asara ne a rayuwarta ko Salim ne ya abin da Abu turaba ya yi iya abin da za ta yi masa kenan take ma Abu turaba Abu turaba yana zaune a gefen gado ya rike kansa da ya masa nauyi duk yana sauraron ta ga wani buga da zuciyarsa take yi gaba ɗaya ji yake ya tsani kansa ga wannan shirman da ya aikata wa rayuwarsa me suka bi duk wani tunani ba kafin ya aikata wannan shirma me suka bi tunanin abin da zai biyo baya ba yi abin da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kire dago kai na kallon step mom din dasa da idanuwansa da suka kada cikin sanyi murya ya ce wallahi zan sake ta anti ba da dadewa ba kuma zan yi haka ni ko ba a ce in sake ta ba ma dama ba sa aure na bace dole zan sake ta an tana huci ta ce to uban me kake jira har yanzu Ku za mu kwaso mu abun kunya a dinga nuna gidanmu a gari wallahi ba zai yi ba ko almajiri ba za a yi masa irin wannan auren da ka kai ma kanka ba aikin banza kawai ko a cikin gari wallahi wallahi karfin ta balle yar ƙauyen hayi to sai ta shigo gidan magani ai tana faɗin haka sai ta saki kuka ta fice daga ɗakin Abu Turabi dinga nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zuciyarsa me ya aikata wa rayuwarsa ina ma a ce ya farka ya ga duk wannan lamarin mafarki ne Miki waye hankali ya ƙarasa ƙofar ɗakin sa ya samu kulle dan magar ta sake dawowa Sani ya dawo ya zauna ya dafe kansa, haɗa da limshi ido yana kiran Allah a ransa. Bayan azhar Abu Turab ya ɗauki kullum motarsa ya fito ɗaki. Tun sabab ya fito ba, sai yanzu da ya je masallaci ya sallah ya dawo. Ina shigowa falo ganin kallon da 'yan uwansa ke masa. Ya san sun samu labarin kenan su ma. Bai kuma kallon sa ba har ya fice daga gida. Ya hau motarsa ya bar gidan. Gidan su Ahmad yana fa, ko kallon matan mai gari da ke gaishe sa bai ba, ina fi entrance ɗin gidan. A yanzu dai komai haushi yake ba sa. A ƙasan makoshinsa ya sallama ya shiga falon. Kurera ce da siyama a falon. Su ma bai sake kallon inda suke ba, balle ya amsa gaisuwar su. Daidai nan Amadu ya fito daga wani daki da ke nan falon. Ganin Abu Turabi ce, yanzu nake shirin kiranka, san da zuwa. Duk kai suka siya. Abu Turabi ce komai ba, yana ɗakin Ahmad. Ahmad ya bi bayan sai yana murmushi. A sai yana cewa the latest ango in ta Zaune ta da shi gefen gado, Amadu ya tsaya bakin kofa yana kallon sa ya ce, Ya yake ciki yanzu? Da fatan dai komai yana tafiya daidai. Abu Turabi ce, kamar yadda na faɗa ba wata matsala daga wurin abba na amma anta ta ɗauki lamarin da girma sosai anta bata fahimci komai ba yi masa wani kallo ce to kuma sai me ya batun ummi kuma ba duk da ma tana nan ɗazu ta zo abu bai zaro ido ce kana nufin ummi tana gidan nan amari ce ye tana ɗakin umma abu bai limshi ido ya buɗe gaba ɗaya abin duniya ya ishe sa yanzu fi sabilillahi ba zai farka ya ga duk wannan abin mafarki ba ne amari ce amma ummi ta yi maka magana ne Abu bai girgiza kai ya ce, Bata ce min komai ba har yanzu. Ahmad ya ce, Ka kwantar da ka komai ya zo da sauƙi. Tunda Abba ya fahimce ka. Abu bai ce, Ya fahimce ni. Ai ni da abin Abba ke ce min yanzu, gwara ma a ce bai fahimce ni ba kwata-kwata. Ka cewa ya hana ni sakin ta? Ce min yi fa ba zan sake ta ba. Ahmad har zai ce daidai kenan. Amma dan kai ka ƙara ɓata ran dan uwan nasa, yi fuskan mamaki ya ce, To fa, kar ka sake ta kuma. Abu Turabi dan ja a fusace, fuskan nan tasa amartake Cin ya dauki kalla, Ahmad ya ce, To me umi ta zo ce ma Umma yanzu? Ahmad ya ce, Ban sani ba wallahi. Na ma manta, jidda ba ta da lafiya ba. Ɗafi Abu Turabi yana kallansa. Ahmad ya ce, Eh, ina mata ƙarar ruwa. Shi ne kaga na fito daga ɗakin da ke falo daga shigo yanzu. Abu Turabi bai ce komai ba. Ahmad ya ce, ɗakin mai gadin ba za a rasa sauro ba. Malaria ce take damunta. Abu Turabi na kallon sai ya ce, Kai mata test ne? Ta gama tiritin malaria fa 'yan satakin da suka wuce. Ahmad ya ce, Eh, abu ne mai yiwuwa ta ƙara kamuwa da ita. Abu bai sake cewa komai ba, Ahmad ya juya ya ce, Mu je ka duba ta. Abu bai ce, Ba sai na duba ta ba. Kallas Ahmad yana ciro wayarsa da ke ringin aljihunsa, ya ga Umma ke kiransa. Ya kalli Abu Turab ce, Umma ce take kira. Daga kiran ya kai kunne. Bayan 'yan sakanni ya ce, To, da za ka yi katse kiran yana kallon Abu Ya ce, Tana kira na ne a ɗakin ta yanzu. Yana faɗin haka ya fita daga ɗakin ya tafi ɓangaren ummar tasa. Tana zaune a bedroom ɗinta tare da yayarta, kowannen su fuska babu annuri. Amadu ya kasa da kai ya zauna nan kasa ya ce, "Gani Umma." Umma na kallon sa ta ce, "Ahmad, wace yarinya ce abuta bai je aura ba tare da sanin kowa ba? Wani wani irin shirme ne yayi?" Yanzu kana matsayin dan uwansa kai shiru ka ba sai aikata abin da ya aikata Ahmad. Amadu ya kasa da kai a hankali ya ce, "Wallahi ban san komai game da lamarin nan ba Umma. Na rantsi miki har da Allah ban san komai ba." Umma da duka masa tsawa ta ce, "Lafiya kake yi? Ya zaka ce baka san komai akai ba?" akwai wani abu da Aliyu yake boye maka ne ya kalle ta da sauki yace billahi abin da ya sanar da ni jiya ne kadai na sani game da lamarin nan a ni ma na san abin da ya aikata umma umma ta me ya sanar da kai jiya ya sauke kansa ya ce umma ni ma bai gaya min daga ba amma ai yanzu yana nan yana ɗaki na umma ta Abu Turab na gidan nan Ahmad ya eh yanzu ya shigo umma ta kira min shi Miki Ahmad ya fita daga ɗakin Abu Turabi miƙe da sauri bayan Ahmad ya sanar masa kiran Umma. Ya ce, Me yasa ka ce ina gidan nan Ahmad dan Allah? Amir ya ga kafaɗa ce, Ba haka na ce ba, kawai kira na ta ce sai na kira ka. Gilan zai siya mini suka gaya mata ka zo. A gina kai da zan je in ce musu ka zo? Abu ta biyu na haɗi rai. Ina jin kamar ya ɗauka ki ɗinsa ya bar gida, amma ba zai iya ba. Babu yadda ya iya, haka ya fita daga ɗakin a hankali. Ahmad na biye da shi yana ɗan murmushi. Ƙasa ya zauna shi ma bayan ya shigo ɗakin Umma. Tunda suka haɗa ido da umminsa, bai sake yadda hakan ta faru ba. ita ma small din ta sai iya dasa da ido su ko sai kallonsa suke kamar ranar suka fara ganinsa a hankali umma ta ce abu trap wuce ya ce ka je ka aura ba tare da sanin iyayenka ba abu trap kansa na kasa a hankali ya ce ki haƙuri umma ban san abin zai zama haka ba wallahi tallahi ba a san raina ne ta dakatar da shi a fasace ta ce malam ka nake wuce yarinya ce ba wani zance can ba abu trap kamar ba zai ce komai ba sai kuma cikin sanyin murya ya ce tana gidan nan umma ba umma ba ha ummi bude ido ta yi sosai tana kallon sa cike da mamaki Kin saka kalli juna Ahmad yana tsaye bakin kofa ya mai hannu umma na masa wani irin kallo da ce wani gida Abu Turabi ce nan gidan Doniya da yi umma na kokarin da kanta da ce wace ce ita Abu Turabi kasa ba ta amsa umma ta kalli Ahmad ya soke idan sa cin can kasa ya ce yarinyar da ke gun matan mai gadi yanzu Umma ta zaro ido da ce ban gane ba wace yarinya kenan Ahmad ya ce mai sunan Ummi Buɗe baki Umma dai tana kallon su gaba ɗaya. Ummi dai duk sun gama confusion ɗinta. Sai bin su da kallo take yi. Cikin tsawa Umma ta ce, "Ba za ku mun bayani ba yadda zan gane?" Abu Tarbi ɗigo ya ce, "Ita ce Umma." Da abin ya faru ne shine na kawo ta nan Umma mai gadin gidan nan. Salati Umma ta saki har ta tafi hannu ta ce, "Kana nufin babu wannan jidda?" A hankali Abu Tarbi gida mata kai. Yana kallon ta da manyan idanunsa. Umma ta hangami baki ta dinga kallon Abu cike da mamaki. Can da kalliya ayata da kallon ikon Allah ta ce, Yaya, wai kin jarinyar da muka shiga ɗaki ɗazu a ƙasa, kika duba ta da jiki. Ummi sai kallon Abu Talib take ko kiftawa babu, ya zo fiyar da kansa cikin sanyin murya ya ce, Ku yi haƙuri umma, ban san kalmomin da zan yi amfani da su wajen neman gafarar ku ba. Ku yi haƙuri, na tuba. Wallahi ba ta san raina ba ne, Allah ne ya kaddaro mu haka, amma insha Allah na ce zan sake ta. Umma da ke ta kallon yayin da ta jinyar da kanta da gado, ta kasa cewa komai. Kuma ta sauke wani ajiyar zuciya ta ce, This is serious. Abu Turab, why? Why Abu Turab? Dama a kai ka fukanka Kallon da yake yi kawai cike da nadama. Ta girgiza kai cike da takaici ta ce, Ka bani mamaki Aliyu, ka bani mamaki. Shi dai bai iya ce komai ba. Ta ce yanzu ita jidda ta sani? Ina nufin ta san da wannan auren? Ya girgiza kai ya ce, Ba ta san komai da ke faruwa ba har yanzu. An zaki iya samun ta ki tambaye ta, ta gaya miki duk abin da ya faru a dalilin kawo ta gidan nan da nai. sannan ni a lokacin da na kawo ta gidan nan ba daura auren ba wallahi umma gaba ɗaya ta rasa kalmar da za ta yi amfani da ita ta yi magana balle kuma ummi da sabin su kawai take da kallo umma ta ce daga bakinka nake son jin labaran abin da ya faru ba ita ba Abu Talib ya ido ya buɗe babu musu ya shiga bata labaran abin da ya faru. Tun daga farko, ita ma bai ɓoye mata komai ba, har zuwa sanda aka ɗaura masa aure da Jidda. Da tafin hannunsa ya rufe fuskarsa, cikin karyewar murya ya ce, "Please umma, ku daina ganin laifina. kawai ne kokarin taimakon ta ne ban san hakan abin zai kasance daga ƙarshe ba ki ce ummi ta hakuri ta yafe min wallahi zan sake ta na doma kaina wannan alƙawarin ban yakan dan bakanta muku ba umma umma ta rasa abin da za ta ce to sai sai ya cika ta cikin sanyi murya ummi ta ce a'a ni baka mun komai ba Allah ubangiji ya sa mu dace umma ta soke wani boyayye a jiya zuciya tana kallon sa ta ce ta shiga shi Abu Turab Miki waye ya juya ya fita daga ɗakin Amr ya bi bayan sa umma na kallon yayarta ta ce Ki jona babban lamari na Ubangiji yaya. Yanzu ki me ga za a yi akan lamarin? Me abin yi? Umi ta sauki ajiya zuciya a fili ta ce, Ban san me zan ce ba Ramla. Bayan la'asar, Abu Talib na fitowa masallaci tare da Ahmad. Ahmad ya ce, Ka shiga ka duba yarinyar nan please. Ba ta da lafiya sosai tun jiya ba. Kaftin na kallon sa ya ce, Me duba ta da rashin duba ta zai kara mana ni da kai please. Kai ba kana duba ta ba? Me yasa ka zaka da ni sai na duba ta? Ahmad bai kula sa ba, ya tsaya gaisawa da abokinsa a kofar gidan. Abu Turabi shiga compound ɗin yana tafiya a hankali. Babu kowa a falon, ya kalli ɗakin da ya ga Ahmad ya fito da da ya zo. Kamar sai wuce, sai kuma ya nufi ɗakin ya buɗe kofa a hankali ya shiga. Ya kulle, sannan ya juyo yana kallanta. Tana kwance a saman gadon ɗakin da rufe a hannunta. Jin buɗewa kofa ya saka ta buɗe ido. Ganinsa ta miƙe zaune da sauri. Kana ganin ta kasan shi is very sick. Don har ta rami, leɓanta ya yi ja. Ya kalli trip ɗin da har ya yi rabi, da kyar ta ce ina yi ne bai da ya kalle ta ba idan sana kan drip din cikinsa sanyin murya ya ce ya jikin a hankali ta ce da sauƙi. bai kuma cewa komai ba bayan wasu 'yan sakani. ya saci kallonta suka haɗa ido da sauri ta sauke idanta ya ɗan haɗe rai gudu kofar ɗakin aka yi ya juya da sauri umi da umu ne a bakin ƙofar. bai su hakan ta faru ba ya cika makasa ƙasa ta buɗe ya shige kawai ya huta kasa kallon su yi ummi sai kallonsa take ta ƙarasa cikin ɗakin tare da ƙanwarta Dida ta sunkuyar da kanta don sun gaisa ɗazu. Umma na kallonta ta ce, ya kyau." Tana jin in yatsun hannunta ta ce, da sauƙi umma. Ummi dai sai kallon jidda take, juyawa Abu Turabi zai fita. Amma ya kasa ce Umma ta ba su hanya, ita kuma ta ba su hanyar. Ummi ta ce, sannu Allah ya ƙara lafiya. Jidda na kallon ta ce, amin. Umma ta ce, kin sha shayin kuwa ɗazu? Jidda ta kida mata kai. Umma ta ce, to Allah ya sauke." Da kaka ta kalli kaftin ta ce, ka zo ka sami ni kafin ka tafi. Shiri bai dago kansa ba tana faɗin haka ta fita ummi ta bayan ta sai a sannan abuta bai daga kai bisa da kallo ummi ta kulle kofar ami waye bakin kofar cin ya ɗan kalli jidda kallonsa take ita ma suna haɗa ido ta sa sanyin murmushi ta ce kun yi kama da wace ke kusa da umma ya dire ya juya ya buɗe kofar ya fice kulle sai da abuta bai tabbatar sa ta bi gidan sannan ya koma dakin umma kallonsa take zai zauna a ƙasa ta nuna masa kujera ya miƙe ya koma saman kujerar yana kallon ta cikin sanyi murya ya ce gani umma ta ce ga min yanzu son me ya ranka akan wannan auren da kaje kai ma kanka ya girgiza kai ya ce taimakon da kawai nake sanyi ba wani abu ba wato san abubuwan za su zama haka ba da ban fara ba umma ta to yanzu kuma me plan ɗinka ya shafa kansa ya umma sakin ta zan yi tunda yanzu kun san abin da ya faru sai ta zauna a nan ko kuma wajen ummi na san ummi ba za ta ce a'a ba Umma ne kallansa kawai take can ta ce to ila hakan kaɗai ne mafita gare ka amma can su iyayen da suka baka auren ta ba igiri ga kai ya ba mutanen ƙwarai ba ne ko da za ta zauna da ke ko ummi to babu ita babu su ita ɗan mareniya ce tana zaune ne da kishiyar babarta ta ce min iyayen ta rasu ban san ƴan uwanta ba amma da da akwai ba za su bari tana wahalar da take ba gun kishiyar babarta baya ga haka ma da ba za su bari a ɗaura mata aure da wanda ake niyya aura mata da farko ba dan duk uwa babban da bai san cewa ta kadari bane shi amma saboda yana baki shi uwan nata abin duniya wanda bai kai ya kawo ba shine da yake son aura mata shi sannan tana da 'ya'ya ita masa sa'ad ta ba mu da ke ta sauraron sa ta girgiza kai cike da tausayin jidda ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yi kasa da murya ya ce ita ce mai yin auren da muke siyo miki a hayi Ahmad ya santa amma bai taɓa sanin ina zuwa gunta a can hayi ba har sai da wannan abin ya faru mu ta bude ido ta ce ikon Allah Allah sarki rayuwa yanzu abin da nake so da kai shi ne. kai magana da ita akan abin da ya faru tunda ka ce bata sani ba ka sanar mata komai da sauri Abu Turab kalle ta ta gida masa kai yace yes akwai buƙatar ta sani kafin ma kai sakin da kake cewa baya ga haka kuma idan nan din za ta zauna to idan kuma gunyaye za ta zauna shikenan a hankali Abu Turab ce to shikenan umma nagode umma ta ce amma ba yau za ka sanar mata ba tunda bata ta da lafiya gobe ka zo muna fatan ta dan ji sauki sai kai mata bayanin komai Abu Turab ce insha Allah umma ta ce masha Allah Za iya tafiya. Allah ya maka albarka. Ya ce amin umma. Mikiwa ya nufi kofa ta bisa da kallo har ya fita. Abu Tabi bai soke zuciya. Tun bayan faruwar wannan lamarin sai yanzu ya ji magana da ya sa masa relief a zuciya. Ya yi farin ciki sa bata dauki wannan lamarin da zafi ba kamar mahaifinsa da su din ɗinsa sai anti. Wata ajiyar zuciya yi yana tunanin yadda za su yi da ita idan ya koma gida anjima. Ko da Abu Tabi koma gida bai bari step ɗinsa ta sanya dawo ba, Dan bai ma dawo da motarsa ba, a gidansa Ahmad ya batta. Ahmad ya dropping ɗinsa kofar gida, a nasa mota ya koma. Yana shiga bedroom ɗinsa, ya samu kulli haɗe da sauki a jiyar zuciya. Wanka ya sauya zuwa pajamas ɗinsa, ya zauna a gefen gado yana son shan shayi, amma baya son fita. Duk da ku ya fita ɗin ƙannansa zai saka stel. Wai sai ya jawo shiga dalin ba ɗin Ramla. Tana ɗagawa ya ce, Ki haɗa mu shayi ki soya mun ƙwai guda biyu. Bai jira ciwo ta bai katse wayan. ba ɗau lokaci bar mala ta bakin ƙofar ɗakinsa ya miƙe ya sa ƙofar ya buɗe ya bata hanya ta shigo aje filet ɗin hannun da kwai da ke rufe ta yi da kwaf ɗin shayin tana kallon sa ta ce yaya ya ce sai da safe ramla shiru ta yi sai kuma ta juya ta nufi ƙofa kafin ta fita ce na gode ta sake juyawa ta kalle sa ta mare da ce ta ce amma yaya me yasa haɗe da ya ce fita fita dai ta kulle masa ƙofar ya ƙarasa ya saki washe gari friday Abu na dawowa masallaci da asuba ya shiga bangaren umminsa. da ne bangaren step mom sa zai fara shiga. Kansa a ƙasa ya gaida ummi ta amsa. A hankali ya so mu bata haƙuri. Ta shi kenan ba komai. Ai kun gama magana da Hajiya Ramla ko? Ya gida ta kai da ce, "To, masha Allah." Ya ce, "Amma ummi dan Allah ki ma abban magana. Na ji na cewa ba zan sake ta ba." Ummi ta ce, "Ban sani ba. Amma batun na gaskiya ba shi zai yanke maka shawara ba. Kawai ka manta da shi Abu Turab." Abu bai ce komai ba, can ya ce to kenan ummi. Mikiwa ya fita daga ɗakin ya koma nasa. A masallaci madojin ɗin mahaifin nasa ya dinga yi, har ya shigo gida ba sa haɗu ba. Da sassafe misalin ƙarfe goma, Abu bai ba gidan, ya tafi gidansa Ahmad. Bayan ya gaisa da Umar da ke falo, ya tafi ɗakin Ahmad. Ahmad na shiryawa ya same sa. Ahmad da murmushi ya ce, Welcome latest ango. Abu Turab ya tsaya ya dinga masa wani kallo. Dariya Ahmad ya ce, Yanzu ne cikin ruwan sanyi kullum sai ka zo gidan nan ko? Abu bai tanka masa ba, ya tafi ya zauna. Ahmad ya gama shiryawa ya ce, Ta fara jin sauki jikin da sauki yau sosai. Na ma Abu bai share sa. Bai san shi abin da ya kawo sa daban ba. Miƙewa kawai ya fita daga ɗakin, yana fatan Umma ta ba falon yanzu. Ahmad ya bisa da kallo yana murmushi. Cikin sa'a ya tattaba babu kowa a falon, ya karasa ɗakin da jidda take, ya buɗe haɗe da sallama, murya a can ciki. Tana zaune a saman gado da wani drip ɗin a hannunta. Ga fifisu da Umma ta sa a yi mata, Kurera da maman Abdullahi a ɗakin suna ta hira. Ita ne sai dai ta yi murmushi. Ganin Abu Turab da suka gaishe sa. Bai san suna ciki ba, da ba zai fara shigowa directly ba. Ya amsa ba tare da kallon su ba. Jidda ta kalle sa ta ce, "Ina yi ne?" Ita ma bai kalle ta bai ce lafiya. Amin ne ya zo ɗakin ya shiga ciki, yana kallon Jidda. Ya ce, "Alhamdulillah jiki yayi kyau sosai ko ummi?" Ta ɗan yi murmushi, amma bata ce komai ba. Shi dai Abu Turab yana tsaye, Amin ya kalli tsohuwar yara da su da niyyar fita. A tunaninsa kawai duba ta suka shigo yi. Ina murmushi ya ce, Mama Abdullah da Antorera, a ba mu je mu duba patient please. Duka suka miƙe, Hurera ta ce, To, bari mu fita. Bayan sun fita daga ɗakin Abu bai ƙara sabon wando ya tsaya. Ahmad da sai kallon sa yake, sun yi murmushi ya kalli jidda ya ce, Kin sha maganin aiko? Ta kiɗa masa kai ta ce, Eh, ya ce, To Allah ya ƙara lafiya. Ta ce, Amin. Ya juya ya ce, Bari mu kawo miki na ƙarshen. Daga ka ya juya nufa ƙofa, ta bisa da ida har ya fita, ya kulle ƙofar. Sun kai dukan da ta yi, Abutura bai ɗan kalle ta, bai ma ta ina zai fara ba har ido suka yi ya rungume hannayen ya ce ya jikin ta ce na ji sauƙi ya ɗan yi jin kafin ya ce iyayenki sun ɗaura miki aure da sauri cinta ta daga kai ta kalle sa ya ƙi ta sa haɗa ido ya ci gaba ya ce amma ba da mutumin nan ba kallon sa kawai jinta take ko kiftawa babu ya shafa kansa ya ce amma shi wanda aka ɗora miki auren da shi zai sake ki sai ki ci gaba da zama a nan wajen umma ko mu wajen ummina.